فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين yayin da ɗaluta ya fito da runduna daga cikin garin sai ya ce da su Allah zai jarrabe ku da ƙorama duk wanda ya sha daga wannan ƙorama to baya kan tafarki na kuma kada ya biyo ni yaƙin wanda kuwa bai sha ba to yana kan tafarki na kuma zai bi ni zuwa yaƙi sai dai wanda bukata ta kama shi ya sha ɗan kaɗan daidai tafin hannu to wannan ba komai a kansa sai waɗannan sojoji suka sha wannan ruwan sai ‘yan kaɗan daga cikinsu su ne suka yi haƙuri ba su sha ba duk da matsananciyar ƙishirwar da suke ji. yayin da ɗaluta ya tsallake ƙorama shi da muminan da suke tare da shi sai wasu daga cikin sojojinsa suka ce yau ba za mu iya yaƙar jaluta da rundunarsa ba a wannan lokacin sai waɗanda suke da yaƙinin za su gamu da Allah a ranar alƙiyama suka ce sau nawa jama'a muminai kaɗan suka rinjayi jama'ar kafirai masu yawa da izinin Allah da taimakonsa abin lura a nan ana samun nasara ne da imani ba da yawan mutane ba Allah yana tare da masu haƙuri daga cikin bayansa, yana ƙarfafa su yana taimakon su.